بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar safiya mai tara albarka ta bakwai ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha biyu ga watan goma shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na goma a karatunmu na mawaɓa malik a cikin kitabu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qadaya ukhra kitabin da yake magana na sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗansu abubuwan da suka biyo baya wanda yake shine kitab na 49 waɗansu abubuwan da suka biyo baya na abin da ya shafi a zantattukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da adabin da ya karanta da mu'ujizozi da suka bayyana a gare shi shi sallallahu alaihi wasallama da sauran bayanai da ima wannan al'umma قال رحمه الله باب ما جاء في الطعام والشراب imam malik ibn anas ya ce babu ma ja'a babin da ya zo zai yi bayani fi ta'am na abin da ya shafi hukunce-hukuncen abinci da yadda ake cin abinci da shin ya halatta a taru a ci abinci wa sharab da kuma abin sha bayanai da suka shafi abinci da kuma bayanai da suka shafi abin sha shine aka kulla wannan babi domin a bayani a kansu قال رحمه الله حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفقت الخبز ببعضه ثم دسته تحت أيدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي الله عنه فذهبت به وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم قال للطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففوت وعشرت عليه أم سليم عكة لها فآدمت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذا لأشرة بالدخول فأذن لهم فأكلوا حتى ثم خرجوا ثم قال إذا لأشرة فأذن لهم فأكلوا حتى ثم خرجوا ثم قال أذن لأشرة فأذن لهم فأكلوا حتى ثم خرجوا ثم قال إذا لأشرة فأذن لهم فأكلوا وتشبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لأشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا قال حدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني عن مالك بابانا يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan daga مالك ابن انس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله ده إسحاق ده إسحاق بن عبد الله عبد الله بن أبو طلحة أنه للشي سمع أنس بن مالك شي إسحاق كنا ياج أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة كنا يقول يلا تشوا قال أبو طلحة أبو طلحة يجي لأم سليم ya ce ma ummu sulaim gyatumar anas ibn malik kenan mahaifiyar anas ibn malik ya ce shi abu talha ya ce laƙar sami'utu sautar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'ifa lalle na ji muryar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa ƙasa da'if na ji muryar ƙasa ƙasa ban ci ta da ƙarfi ba a arfi fihil ciwo ina jin cewa salama yana jin yunwa yana bukatar abinci sallallahu alaihi wasallam ina gane haka ne idan ana salama yana jin yunwa yana bukatar abinci wani yana nuna mazala yana jin yunwa kenan eh to ya zaka da hadisin da ya ce ku daina dore suka ce ya rasulallah ai kana yi sai ya ce ai Allah yana ce da ni kun shekarar tarihi a babu azumi cewar ɗore shine mutum in aka kai azumi maimakon ya buɗe baki sai ya ƙi buɗe baki sai ya haɗa azumin yau da na gobe kai tsaye ba wai yin sahur ba mu muke cewa ɗore shine ya yin sahur su abinda suke bai ɗore shine an kai ɗan rana ta faɗi ba sai a ci abinci ba shi ba zai ci abinci ba sai ba za a ci abinci ba sai a wuce a haɗa da na gobe ba ma magana sahur kenan annabi sallallahu ya hara suka ce to ai kai kana yi ce to ai Allah yana ce da ni to aga sai nuna mana wannan bangaren azumi kenan tunda batun azumi ake wannan kuma zama ne na gida na ɗabi'a na ana neman abinci ba a samu ba sallallahu alaihi wasallam fahal indaki min shay sai abu talha ya ce mai ummu sulaim ga tumar anas shin akwai wani abu a wurinki na mai kira na abinci da za a har hada faƙalat na'am sai ta ce eh fa akhrajat at-tarasan sai ta fito da abin da yake gari min sha'iri na shinkafa thumma akhadhat khimaran sannan sai ta dauki mayafi ta lulluba khimaran laha ta dauki wani mayafinta ta lulluba falafaqatul khubza bi ba'dhi sai ta hada wannan garin da fito da shi ta maza ta yi wainar gaggawa ina fata mun bai wannan da ke ko ta yi waina ko burodi ko dai wani abu da ake gasa shi ta maza ta hada shi thumma ta hata yadi sannan sai ta sashi a karkashin hannuna in ji Anas ibn Malik ma'ana da ta ɗauko da ta gama ta sa a kwano ko a wani abu sai ta samu shi ana sai ta shi makale haka waradatini bi ba'dhihi sai ta aike waradatini bi ba'dhihi sai ta mai da ni da wani sashe na abincin kuma arsalatini ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta aika ni zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'ana ta kulle ma abincin da cin kama hanya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal sai Anas ibn Maliki yace fa dhahabtu bihi sai na tafi wurin manzon Allah sallallahu bihi da wannan abincin da aka hada shi in zuzu فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد sai na samu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci wa ma nas tare da shi akwai mutane ana mai kenan ana hadisi kenan ko ana karatu kenan fa qumtu alaihim sai na tsaya a bai ce ina zuwa sai na durkusa ba eh eh fakuntu alaihim sai na tsaya gefe faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salaka abu talha abu talha ne ya aiko ka ɗaya kenan ɓal sai Anas ibn mali ya ce na'am faƙultu na'am sai na ce e abu talha ne ya aiko ni ƙal sai manzo Allah ya ce littu'am da abinci faƙultu na'am sai na ce e faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce leman ma'ahu ga waɗannan da ke tare da shi a masallaci ɗin umu ku tashi fanfalaka sai manza Allah ya tafi fanfalaktu bayna aidihim sai na tafi a cikin su hatta ji'itu abu talhata har na je wurin abu talha fa akhbartuhu na kwashe labari na bashi ya bada abincin mai ba da abinci ba ya mai ba da abinci ba yawwa allah fi sai malami suka ce saboda yawan mutane shi abincin da aka bashi nawa aka bashi na manza Allah aka bashi da ya je sai ga wurin da mutane kullum da ke ko shi kuma da ya koma gefe din nan ya koma gefe ne domin manza Allah ya fito haka sai ya bashi ya nuna mai da cewar wannan nashi ne kullum da ke kuwa ko wannan magana kenan magana ta farko ta biyu malamin suka ce la'alla shi abu talha ya nuna mashi cewar idan ya ga akwai mutane to idawo da abincin ma'ana ya kira manzan salama su dawo gida to duk da yadda ake dai abinci ya koma gida ga mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga sahabbansa da yake tare da su sai shi abu talha sai shi anas ya kwashe labari ya bayi cewar gashi gashi ya ji ya same su ne da yawa da ya same shi da yawa sai bai iya ba a nan ba shi kaɗai ba dan wannan abincin ma ya za a yi a nan ya ci sauran mutane su ce ai mazala zai ji bai kamar bai ci wani abu ba ne tunda mutane suna da yawa mutane an ta ma saba'in ko tamanin da kuma abincin da aka tafi da shi a makale ya kaga akwai akwai magana <laughs> faƙala abu talha sai abu talha ya ce ya umma sulaim ya sulaim mai ɗakinsa kenan kada ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya zo fata da shi kuma akwai mutane walaysa inda na at-ta'ami ma nut'imhum kuma gashi yanzu ba mu da abincin da zamu ciyar da su qalat fa qalat sai ummu sulaim ta ce allahu wa rasuluhu ala Allah da manzo dai su ne mafi sani ga gida da ya cika da baki qal yace fa talaka abu talha sai abu talha mai dakin ta kenan yaje hatta laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har ya hadu da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa qabala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto ya taho wa abu talha ma'ahu da abu talha tare da shi hatta kala har suka shiga daki kuna ji da ke ko abu tala ya zayyana ma manzalar sallama labarin halin da ake ciki na abinci abincin dududu ga shi ga abin da yake ga yadda aka yi shi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya halummi ya umma sulaim ya umma sulaim ki kawo ma inda abin da ke wurinki kawo abincin da yake wurinki halummi kawo fatat bi zalika al-khums sai ta kawo wannan gurasar ko wannan burodin ko wannan wainar famara biyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annab tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi umarni fa futta sai aka daddatsa shi aka guzu tsara shi wa asarat alai ummu sulaimin uku tallaha sai in um sulaim ta tatse wani abu da za a sa a cikin ruwa mana dai ta tatsa wani abu da kamar kace jus ne dai ake yin shi na a gurguje a yanzu sai ta haɗu da shi shi ne ma'anar asara sai ta tatsa ko ta kamar kace sai ta haɗa tsobo ko ta haɗa abin nan me yake da suna kuna aya misali dai da cewa ba wai sunan wannan abin nan kuna aya ko wani dai ake haɗawa da shi a wurin abincin yanzu yanzu sai ta hada da shi fa'adamatu sai ta hada sun makalar rasulullah sallallahu ma sha Allah an yi kul sannan sai rasulullah ya fada abin Allah ta'ala ya so ya fada sun makal sannan sai maza Allah ya ce izan li asharatin bidda kul kiyana suka yi izini ga mutane goma su shigo an kawo abinci ta kwaba abinci shi ne fa'adamatu ta kwaba shi ta hada shi kullum da ke ko da abin da ake haɗawa da shi din ta tattara an gama komai ana sulama ya ce kai wa mutane goma izinin su shigo su shigo yana gida ko wannan ɗaki din ana sulama ya shiga tare da abu talha fa'adina lahum sai musu izinin mutum goma su shiga fa'akalu sai suka shiga kullum da ke ko ba ce mana sai eh fa'adina lahu sai ya musu izini fa'akalu sai suka ci barakallahu sai suka ci hata shabi har suka koshi sun makara nan suka fito lura ko ka na tsuwa kenan suna da yawa da aka ce goma su shiga baka an ce ritatatatatatata yan najeriya goma su shiga to sai an dawo da mutum biyu ko uku a ce ai goma aka ce maza ga ana shiga ta wannan na jan wannan wannan na jan wannan eh, eh. wannan sifata yan najeriya ce kadai ka fita ne ka fita ne وأسرت عليه wa asharat alaihi ummu sulaimin sai ummu sulaimin ta tatse ukatan laha wani abar take tatsewa kullum da ke ku da ta tatse fa adamatu sai ta cakuda shi idan li ashara kima mutane goma izinin bi su shigo fa azina lahum sai musu izini fa akalu sai suka ci hatta shabi'u suka koshi sun makharaju sannan suka fita masa mu goma tana sun maƙal sannan sai ya ce idan eh, li ashara goma ta biyu kenan idan eh, li ashara haka za a karanta shi ba za ka ce idan eh, li ashara ba in ka ce idan li ashara ka karanta kuskure sai dai ka ce idan li ashara sai dai idan za ka hada sun maƙala zan li ashara kullum da ke ko sun maƙala zan li ashara in za ka hada da kala amma za ka ce sun maƙal sannan sai ce idan li ashara alhaddi ya kina ituni bi kitabin ba za ka ce ituni ba da zaren ka ce ituni bi kitabin za ce wannan shi ya tasa bakin shi ya biya makansa kansa ba malam ne biya mai ba amma da za ka hada samawa tuni sai ka tabbatar da alhamzar akwai rai rasu da yawa ƙura'ani yi eh, goma ta biyu mace ko sai goma ta biyu ta shiga fa'azina Allahumma ya musu izini fa'a kalo suka ci ya ta shabe sau koyi sun makara da sannan suka fito sun makal sannan sana sallam ya ce idan li ashara yi ma goma izini goma ta uku kenan zina allah sai ya musu izini fa'a kalo suka ci hatta shabe suka koshi sun makara da sannan sai suka fito sun makala zan li ashara sannan sai zaki cewa kai ma goma izini goma ta nawa ta hudu fa lahun lahum sai su musu izini fa suka ci hatta shabi'u suka koshi sun kharaju sannan suka fito thumma qal sannan sai manzo Allah ya ce idan li ashara kai ma goma izini goma ta nawa ta biyar hatta a akala alqawm kulluhum haddai mutanen nan suka ci suka koshi duka akan shiga goma goma wa shabi'u su ƙoshi wal qawmu sab'una rajula su mutanen sun kai mutane saba'in rajula ko wannan yana karantar da mu mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinci da mutum guda ne zai ci mutane saba'in suka ci suka ƙoshi har ya rage game da zarfan ya fara na fata mun wannan da ke ko kuma wannan yake nuna mana ya halatta a ci abinci da yawa a ƙaida ta mabiya suna ba a wawa mutum goma kullum da ke ko sai bai ce saba'in din su shigo ba don ya nuna mana tsari ko dai tiran da aka zaba abincin ba zai iya ɗaukan mutane saba'in ba ko kuma ɗakin da aka ce a shigo ba zai ɗauki mutane saba'in ba kuma a fito da abinci gefen titi kuma kowa yana kallo idan goma suka shiga aka musu suka ci sai su fito sai goma su shiga sai zama na akwai nutsuwa kowa zai samu kowa zai ce koshi sai nuna mana kuma ashe ana ci da jama'a wale sa alaikun an takulo jami'an kushitata ya halatta ku ci da yawa tunda mutum goma sun ci mutum goma suka sake ci mutum goma suka sake ci ina ba ta mun fahimci wannan da kyau lallai lalla akwai mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abincin da yake ga shi da ga da labarin shi yazo amma kuma ga yanayin adadin mutanen da suka ci suka koshi alaikum salam eh. yanzu ya ce dan sha'ani ne ya samu ga ga to ai ga idan sha'ani ne ke tsaye kenan dama yana alamta sha'ani da zara za a ce sha'ani ne na idan aka ce eh mutane hankalinsu ba zai ce an abin nan ba amma dai haka kawai dai mutum ba sha'ani ba komai ba da abinci amma dai ala ta halde samu a ne kuma ko da a bakin titin ne a ci ai akwai dama sai sai ka sa abincin ki babban ka kallace shi ba ka kallato hanya ba ah. كمبار ba da نانك kenan قال وحدثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة قال وحدثني عن مالك إمام مالك إبانا أنا سيأكل تدني ونن عن أبي الزناد أبو الزناد محمد ابن مس... عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دق أعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة دق أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ta'amul ismain abincin da mutane biyu za su ci su koshi kafu salasa zai wadatar da mutane uku eh a hukunci ne <laughs> ya ce za su kari kenan wai daga shi sai mai ɗakinsa eh ba a ba da ƙara abinci shi ne kullum da ke ko? mana duk wani tsoro da mutum zai ji na in ya ƙara aure gashi gashi gashi ina ba wani gashi gashi a ciki wadda ke waɗannan kutun gawa lamma a cikin ta wilu kana ke da matakka ce wannan da kake ke da matakka in ka ƙaro wata mai kake ƙara a ciki ai ba mu ƙari ai shi ne a yadda kake sanwa kafin ka kai ga matsayin ka kara za a jima'i kana da matakka da kai da ita da yayanku guda biyar sai ya karo mata ba wani sanwa da za ka kara ba abin da za ka kara kullum da ke ku eh, eh a tun za a ce. sannan wani yana karanta mana ko da kana goron ka kadai kana girka abincin ka karkashin gado kun lura da ke ko sai gaji tafiyar wani ba wa za ka kashe rufe ɗan ba ne imana ba ka girka abincin da kai kaɗai ba ne zai shi ku biyu ka sa akwai waɗanda yake sai daga sun gama haddace daidai lokaci ga zama ya gama abinci shi kuma saboda tsabagen abin na ƙarƙashin gado yake girka abincin yadda tafiya sai ya kashe kashe rushe ɗin sai a zauna a tafira da abincin ya dahu bai fito da shi ba shi kuma wannan ya zauna ana tafiyar sai abincin ya dahu ya fito da shi eh ka je ka tambayi yan bodi wanda suka yi poli ko suka yi coe ko suka je wani wuri dai karatu eh ba ka karanta hadisi ba sai ka ce da shi ka yi haddasa na ai sai ka ce abinci ne yake kan mutum bari ku yi muraji ake ta hirka ban ya karasa ya gama nuna amin sinain abincin da mutane biyu za su ci su koshi kafin salasa yana wadatar da mutane uku ba sai an kara ba zai ishe su wata ta'amun salasa abincin da mutane uku za su ci su koshi ta hafil arba'a yana wadatar da mutane hudu eh? kuma ya kan abin a raba abinci kashi hudu eh shafiya ba wani irinsa a ciki kawai za a kudirce ne kawai zai ishe mu shi kenan amma da ba abincin da tun farko kai magana ganin ba zai ishe ka ba قال رحمه الله حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغلق الباب وأوك السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل بكاء ولا يكشف ولا يكشف إناء وأن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم قال وحدثني عن مالك امام مالك ابن انس يا كان تدني وانا عن ابو الزبير دغ ابو الزبير المكي متم مكه محمد بن مسلم بن tadrus kenan muhammad ibn muslim ibn tadrus an jabir bin abdullah daga jabir ibn abdullah al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace akhliqul qulba ku rufe kofa in za ku kwanta bacci ku rufe kofar gida ku rufe kofar daki kuna ji da kyau ku duk kofofi ku rufe su kofar suto ce da ake tara kaya ake zuba kaya a ciki da safe a buɗe to da daddare sai a ja kofar a rufe kofar gida ne a ja kofar a rufe a yi wani a ja kofar a rufe da sunan allah sai ka ce bismillah sai ka rufe ina fata mun gano wannan da ke ko wa auku siqa wa auku in auku shine ku kifa ku kifa botikai ku kifa tukwane ku kifa robobi duk wasu botikai da guba son kuna wanki da su da safe kuna ɗiban ruwa da safe to yanzu dare ya yi kuna jira da babu ruwa a ciki to ku kifa su sama ya kallaci ina ƙasa babu kuke aiki da shi babu komai a ciki ku kifa shi sama ya kallaci ina ƙasa tukwane duk wani abin da kuka san babu komai a ciki ku kifa su to idan akwai idan akwai komai a ciki fa wa ul ina ku rufe tukwane idan akwai wani abu a ciki sai ku rufe lura da ke ko idan babu wani abu a ciki fa sai a kifi akwai bambanci au khamirul ina ko kuma cewa yi khamiru ina ku lullube botikai ku lullube tukwane eh. hmm. auku siƙa ku ɗaure auku ku ɗaure an ce a siƙa shine jarkoki da ake ɗebo ruwa a cikinsu jarkoki da ake ɗebo ruwa da wannan 20 litre ɗin nan ko 25 litre jarkoki na ruwa ko tulu na ruwa duk wani abu da kuke ɗebo ruwa da shi ku rufe in tulu ne ku rufe shi idan zarka ce ku rufe ku sa abin da ake ɗaurewa idan da roba idan da murfi ake ɗaurewa a ɗaure in ma kama sama ake yi a sa igiya a ɗaure a ɗaure shine aukusika ku ɗaure butoci jarkoki na ruwa wa akfi'ul ina ku kifa tukwane ku kifa botiki ku kifa duk abin da babu ruwa a ciki shine ma'anar auki abin na wa akifu ku kira wa akfi'u ku kife su na uku au khamirul ina ko kuma ku rufe ƙoramu abin na ku rufe botikai ku rufe tukwane ku rufe idan akwai ruwa a ciki shi ne ma'anar au khamiru sai zama na auɗin nan ba shakka ce ba ko a nausalam ce faɗa a'a yana ba da hukunce hukunce ne idan abin da kuka ɗebo ruwa a ciki tulu ne da ake ɗebo ruwa da shi a ƙauye ko jarkoki ne da ake ɗeba maja ake ɗora majakai su ji a ɗebo ruwa da su ko ake zuwa da irin wannan ake zuba su a cikin baro kuna jina da kyau ko a ɗebo ruwa a jarka idan aka zo aka ajiye masu sai ka dinga juyewa ko kana wanke ko kana wani abu sai zama da ya ka buɗe jarkar ka tsaya ruwa amma ruwan bai ƙare ba ko ma ya ƙare sai ka ɗauki marfin sai ka rufe jarkar ba ka mun gano wannan da ke ko ɗaya kenan shine ma'anar au kusika wa akfi ina ku kife botakai ku kife robobi ku kife tukwane da babu ruwa a ciki ku ɗaga sai ku kife no kenan biyu au khamirul ina ko kuma ku rufe botakai ku rufe tukwane ku rufe robobi idan akwai mai idan akwai ruwa ciki na uku kenan na hudu wa atfi'il misbah ku kashe fitila a ci falfal gwamma duk ku rufe su ku kashe su annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce fa inna shaytana la yaftahu khalaqa ba baya bude duk abin da aka rufe da sunan Allah duk abin da aka rufe da sunan Allah ba baya bude shi karka manta a ruwayar muslim ya ce ko da ku samu wani abu da za ku rufe ba ku ɗauki sanda ku gindaya a kai ka duba ka duba ba game za ka rufe ba sai ka ɗauki sanda ko kara sai ka ɗora da sunan allah kai shikenan ka rufe eh? a rijiya a rufe ta mana rijiya a rufe ta kada mutum ya fito da dare afka eh ya fito ko yara su fito fitsari akwai gyangyaɗi akwai kaza mutum ya je afka wadda ka yi kokarin rufe rijiya eh? kuma wanda ake aka daga ta sama duk sai a rufe in ba a samu abin ya dukan ba tunda an ɗaga ta sama sai a samu wani ba a gindaya a sama kai wato mu gode mu Allah da imu musulmai Allah kaɗai ya san abubuwan da suke fitowa da daddare fitintunu shaidanu macizai menene menene ba Allah kaɗai sai mai me yake fitowa da daddare sai na salma ya ce to ku yi kaza ku yi kaza na farko ku sani fa inna shaytan domin shaytan la yaftahu khalaqa baya bude duk abin da aka rufe da sunan Allah shi za aka ce ka rufe kullu da ke ku baya bude duk abin da aka rufe da sunan Allah za ka rufe kofa ce za ka rufe ka ce bismillah to shaytan bai budewa kenan ko da shaidanu sun fito da daddare za su yawo ba za su ga gidanka ba domin kofar gidan ka rufe da sunan Allah kun da ke ko abu na gaba wala ya hullu wika'a baya kwanci birgani jarkoki da zuma mun ci a sa ba kulle ba a daure ba to shaidan baya kwancewa shine wika da abin da aka daure da abin da ga an daure shi shin tsumma aka sa aka daure shin murfi jarka ce ta ruwa aka mai da murfin aka daure shi dan ba shi da karfin da zai bude Allah bai ba shi ba eh wala yahillu ba wala yahullu ba wala yahullu wika'a baya warware abin da aka daure shiwa ɗan abu na gaba wala yakshifu ina'an baya bude tukunya baya bude botiki da aka rufe daga mu kiyaye wannan ba cafi ba ne ƙa'ida ce ƙwallon da ke ko da daddare mutum zai kwanta bacci duk abin da kasan makayi ne botikai ne akwai ruwa sai a rufe su babu ruwa sai a kife ƙwallon da ke ko ɗakuna ne wancan daki kicin ne menene menene to ne duk wani abin da ka sani sai a ja kofa duk a rurrufe su eh, ba za a rasa wani dan abu ko da iya haka iya nan da ake rufiya da shi ba a matsayin an rufe sai a rufe eh yanzu ya rage mana abin da ya shafi fitila ko kun ga fa'inna shi akhir qurbab ku rufe kofofi annabi sallallahu alaihi wasallam tsana shaytana la yaftahu shi shaydan baya buɗe abin da aka rufe kaga shine ne dalili na akhir kenan ko illa ce wa auku siƙa ko rufe abubuwan da kuke ɗebo ruwa da su sai rasul mai ce wala ya hullu wika'a shedan baya kwanci abin da aka daure rasul mai ce wa akiful ina au khamrul ina sai rasul mai ce wala yakshifu ina'an domin shedan baya baya bude tukunya baya bude tukunya muna jiya wannan da kyau ko ma'ana muna hada ilal din da annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya hana da kuma da abin da yasa ya hana din sallallahu alaihi wasallam domin shi ya faɗa yanzu ya rage mana wa atfi ulmi subah da annabi sallallahu ya ce in za ku kwanta bacci ku kashe kendir kada ku kwanta bacci kada ka bar kendir yana ci kada ku kwanta bacci ka bar a ci falfal tana ci ai kasa a ci falfal gomma kullum da ke ko annabi sallallahu ya ce ka kashe ya ce wa innal fuwaisaqata domin ƙananan ƙwari fasikai bera domin bera ta durimu alal nasu bai tahum tana kona wa mutane gidajensu bera da gani yana kona wa mutane gidaje sai ya zo in kunna kendir a tsaye sai zo ya buge kendir din kun gane wani da ke ko sai ya zo ya buge shi in kuma zai iya ja sai ya jahi zuwa wani wurin da zai kama da wuta eh hmm? eh zai ja da baya haka rasulun ya fada kar ku kwanta bacci ku bar kendir yana ci haka kawai kar ku kwanta bacci ku bar a cifar falfal kai alhamdulillah Allah mun gode maka wallahi ku manzo Allah ba karan falala bacci wallahi alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq da sauƙi insha Allah ya ce gulafa ai gaga illa ɗin da ta faɗa ba za a same ta a gulab ba eh gulab na ɗaki eh a abin da rasu mai faɗa ai gaga shi abin nan ya eh, alam za ka gabi eh eh da sauki dai an kake la'akari da ai kaga wannan illar a fili take almin da al-khuruj min al-khuruj min al-khilaf aula mutum ya gama shiryawa ya gama da abin da zai sai ya kashe wutar shi kawai zai fi kun bayanci wannan amma dai wannan kendir da a ci falfal da duk waɗannan da wutar su take tsirara kun gane ko take tsirara wanda yake bera zai iya ɗauko ɗan kwali zai iya janyo ɗan kwali sai ya haɗa da shi wato duk tunaninka akan bera ya wuce tunaninka eh duk tunaninka akan bera duk eh duk tunaninka akan bera ya wuce ana mai kira ta alfu wai saka tana cikin abin da ya halatta a kashi ko da mutu yana harami ko da yana cikin harami ya halatta in ya gani ya kashe bera zai iya kulla maka duk abu dubu da yanzu wani ne ya dawo daga tafiya ya dawo da kuɗi beran ya sa baki ya kwashe kuɗin ya sa su a cikin rami shi kuma mijin ya ta bala'i ciyar matar shi ta yi mai dan hali har abin ya kai ga sake guda can kuma sai ga beran yana tattalar kuɗin eh kuma ka dubi duk iya na ka kai da da da sa maganin bera ba abin da aka ɗauko ake ittifaki a kan cewar shine maganin ɓera kai ban da mage amma duk da kowa kai gasa maganin ɓera maganin ɓera maganin ɓera in dai uku hudu na gaba suka kamu shi kenan ya tashi kuma bai zama maganin ɓera ba eh <laughs> eh ya rasa rahu in dai yan uwansu suka ga biyu uku sun kamu a wurin to da ƙyar ka iya kama na gaba kuma da haka e ko suna ba su sake shi ba eh? eh? duk abin da aka ce berayi za ka iya kunna kendir sai janyo dan kwali ko ya janyo riga ko ya janyo wani yadi ko ya janyo abin da zai iya janyowa sai ya haɗa shi da shi sai ga wuta ta tashi kana ta gana ta bacci قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم من جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم من ضيفه جائزته يوم وليله وضيافته ثلاثه ايام قال صلى الله عليه وسلم فما كان بعد ذلك فهو سرقه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرج قال وحدثني عن مالك إمام مالك إبانا يا كرن تدني وانا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري دقا سيدنا أبو سعيد المقبري عن أبي شريح دقا أبو شريح الكعبي wanda ya fito da kabilar ka'ab ka kallace ne abu shuraih anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man kana yu'minu duk wanda ya kasance yana yin imani da Allah billah da Allah wal yawmil akhiri duk wanda ya kasance yana yin imani da ranar karshe yana kwaɗayi ya haɗu da Allah a ranar tashin alkiyama ya yi imani da Allah akan shine mahalicinsa shi yake bautawa wahdahu la sharikala ya yi imani da cewar bai karban sako ta wurin kowa sai ta wurin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama shine wanda Allah ta'ala ya aiko da sako to fali kula khairan in zai faɗi magana ya faɗi alheri aw li yasmut ko ya shiru da abin da ya san akwai jita-jita a ciki ko bai gama tantance bayanan ba zai yi shiru tun da ba alheri ba ce to kuma kaga in ya shiru jikinsa sai ya huta amma magana in ya faɗe ta saboda jin daɗin fira sai a ta shi a ce tirin makareci ne har ya kai man ɗauri ne a ɗauri shi wani jama kansa shi ya jama kansa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah yana imani da Allah kenan wannan yana nuna al-istimra ci gaba wai yayi imani da Allah da ba a yana imani domin imani yana karuwa yana jaddaduwa

babu insha Allah zai zama da sauki amma da iya ɗaukar matakai na diplomasiya a ga an warware abu a ga ce yana ko cutarwa ba a buƙatar makwabci ya cutar da makwabci ba a buƙatar makwabci ya cutar da makwabci wurin gini ne sai ga mutum ya ɗauki gidan shi duka amma ya zo kuma wai na son ya so kawai sai ya yi ta akan hanya ko ya yi ta a gefen gidan wani ba shi da ke irin waɗannan abubuwa kaga ana zamantakewa tsakanin makwauci da makwauci abin ba kyau wannan ba haka ake ba duk waɗanda suka zan zamantakewa na da da aka yi ba haka aka irin wannan zamantakewa ba balle a ga a dinga ganin mutanen da kamar ƙauyawa ne a uzbillah da ba haka ake yi ba da idan makwauci ya yi bako to bakon na makauta ne duka kowa ya san wannan duk wanda ya dan dago haka da ya san wannan idan gidanku kai bako yau to bakon ba naka bane na duk makwabtanka ne kullum da ke ko ko da gidanku ana tuwon dare zaka da a rana an ce a yi da wuri akwai bako gidan wani sai a sami abinci mai ne da lafiya a kai haka ne ko ba ka bane har yanzu mutanen karkara suna da wannan abin har yanzu mutanen birni suke ganin sun waye nafsi nafsi sunan wani kamfani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar tashi alkiyama falyukrim dhayfa to ya girmama bakonsa ka girmama bako kamar ya ka girmama bako hmm? eh a canza ja'izatuhu kaɓakinsa na musamman yawmin walaila kwana ɗaya ne dare dare ne za ka mai abinci na musamman ka gane abinci na musamman eh za ka mai abinci na musamman wanda ya hada misali da kwai da kaji da nama abu dai mai ɗanɗano eh a'a ba za ka fito mai da wanda kake ce ba ina fada maka abin da yake addini ne ba za ka fito mai da wanda kake ce kullum ba annabi ibrahim abalun da yake ce kullum ya fito musu ba za a bi ijilan hanis saboda haka za ka yi mai kaɓaki ne na musamman gara ta musamman za ka yi mai na tsawon kwana guda wa ziyafatuhu sannan mabi da wannan a daraja salasatu ayyam cikin kwana uku shine ziyafa za ka tashi tsaye kai kai za ka yi mai hidimar kullum rike ko ma'ana sai ka fito da abincin in a waje ne ka sa a karbo in an fito ka karba ka mai da hidima da jikinka an ka lura annabi ibrahim shi ne faƙarrabuhu ilaihim shi ya gabata musu shi ya kawo musu shi ina fata mun gano wannan da kyau saboda ka za ka mai za ka bakonka abinci za ka mai abinci na alfarma na girmamawa qala sallallahu alaihi wasallam fa ma kana da zalik to abin da ya kasance bayan haka bayan kwana nawa kenan fa huwa sadaqa ya kasance sadaka ce sai ka dora shi akan wanda kake ci kai ma kamar hidima kwana uku akwai ja'iza ta musamman akwai ja'iza ta musamman kwana ɗaya yawan wa laila akwai kuma ziyafa ta kwana gobe na ga ce dankali haka ko a tuwo da bai tuwo suna ne tuwon dawa tuwon saman bita tuwon shinkafa shi tuwo ba shi da matsala kafin tuwon da ke ko tuwon masara aka yi ya zama da miyar a ce sai ya ta tura wasu abubuwa kafin ya samu ɗanɗanon miya eh miya tara can ƙasa <laughs> sallallahu صلى الله عليه ya hila lahu bai halatta a gare shi baƙon ko shi mai bakon an ya siniya indahu ya juma a wurinsa hatta ya rijahu har ya kuntata mashi Eh? shiwa shi mai gidan kada ya zauna a wurin bakon su tafira su tafira har ya kunta ta mishi bai samu ya kwanta ba don yana so ya huta saboda tafiya ka lura da ke ko ko ko a shi bakon kada ya ga an waccan gara ya samu wurin zama <laughs> eh mutane su ɗauka wannan wannan hidimar da aka yi ma ba wai ita ce halin mai gidan a koda yaushe ba ya yi wannan ne akan yadda sunna ta karantar kuna da ko ya yi wannan ne akan yadda sunna ta karantar ba wai ne halinsa ba dan kada ya ga yau ya zo yau kayan mai goma ta arziki gobe jibi kuma ya ga ai da zo da niyyar kwana hudu amma yana ganin ko da sati guda iya wa yana sai ya dan koma gida da kumatu ba haka yake na'am bako duk inda sunan bako yana yake gasgatuwa a tare da kai duk inda ka je sunan bako yake gazgatuwa ko duk inda wani ya zo a wurinka kake kallon shi a matsayin bako قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذا اشتد عليه العطش ووجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب ينهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر لا خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل ذات كبد رطبة, رطبة أجر وحدثني عن مالكين kai lalle wannan kitab din ya tara abubuwa imam malik ibn ji yace kitabu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qadaya ukhra da waɗansu abubuwa da rasulullahi ya tarbiyyantar da al'umma ya dora su akan tafarki na daidai in ka lura waɗannan fa dubba hukuncin tsarki da alwala bane dan ka fahimci musulunci ya gama ko ina wa da sunni an malikin imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an sumayyin daga sumai sunan shi kenan sumayyin in mace ce kuma wani ya sanya ma sunan shi suna hudhaifa da aka haifi mace ya sanya mata hudhaifatu shi ya dauka <laughs> hudhaifatu hudhaifa ba tawon shi ne namiji to kuma an yi ji in yi ce hudhaifa ya nuna akwai ta'un kenan inda ba tare da huzaif za a ce eh? ka ce wadda za ka rasu ba za ganiya tsohon gina ya ce idan jahilai suka kare mai za a ce an salih saman daga salih mai sana'a mai dole ne a karanta da mutane ai wallah dole ne a karanta da mutane su mutane ba san karatu suke ba wani shi gudu yake yi ta da ya zo karatu a ce mai wani abu da yake yi haramun ne wa haramta mishi shi kuma ga isa na ce sai yake zuwa karatun gaba daya eh, ana bi huraira da abu huraira abdurrahman bin sakhar ad-dawsi al-yamani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce bayna ma rajulun wani mutum kawai yamshi wata rana wani mutum yamshi yana tafiya ba tariqin akan hanya idan shi alaihi al-atash sai kishin ruwa ta tsananta a gare shi kishi ya kama shi kishin matsananci waje da bi'ra sai ya samu wata rijiya fana zalafiya sai ya shiga rijiya fa ba sai ya sha ruwa ya koshi a ciki wa sai ya daddafa ya daddafa ya fito ba shi kenan ba E ya nutsu ya rawo cikin haicinsa fa'iza kalbun kawai sai ga wani kare yalhafu yana lallaga kasan shi kare dama in tamil alaihi au ta turku yauwa dama in ka daga mai hannu dama zai lallagar amma ka kyala shi zai yi mana eh dan <laughs> eh, bidiya kenan in ga ce abu kaza suna ne ka je na haushi in ma ka kyale shi ma ya ganka kawai ganin ka kawai baka ce komai ba ya kama haushi ya ce to koma dai ka ce da ifi ne magana ta fi magana tsofanka eh, in ta haifin alayhi yalhaq in auta ta ruku ko zaman walima ko walima aka hada ku ka zauna kawai ba wai za ka yi jawabi ba ne kawai ya ganka sai kaji yana yana ta cara <laughs> Allah ya ana ta zage-zage sai ga kalba din karan yalhaf yana lallaga ya akulu tsara yana cin kasa mai danshi-danshi yana cin kasa mai laima-laima ƙasar mai laima nan yake kankara akwai mai kenan akwai kishi min al'atash saboda kishi da yake ji faƙalar rajulu sai mutumin ya ce na gagacin bayyana ma rajulun faƙalar rajulu sai mutumin ya ce laƙada balaga hadal kal haƙiƙa ya kai ga wannan karan min al'atashi na kishi mithlul ladhi balaga minni irin abin da ya kai min ɗazu irin kishin da nake ci ya kai ga wannan karan fana zalal bi'ira sai ya shiga rijiyar da ya sha ya fito ɗazu sai ya shiga rijiyar famala a hufahu sai ya cika hufinsa da ruwa shi mutumin sun amsakahu bi fihi sannan ya rike kofin da bakinsa da ya cika sai ya sa a baki ya rike sai ya dafa hatta raƙiya har ya fito waje fasa kalkalba sai ya shayar da karan wannan ruwan mana ka ce yana dauke da eh, takalmi gwanjola kasa gwanjola ko takalmi mai boot kenan ko an ce gwanjola shine asalin roba wanda ake yi da roba din na amman kama ciki kaga ma'ana yana da takalmi sau ciki kamar yanzu yana mutum yana da kafa takalmin da yake mai abin na ciki kafa shi ciki yake sa ta ba abin nan sa zari ba fasa kalkal sai ya shayar da karan fa shakar Allahu lahu sai Allah ya gode masa fa gafara lahu sai ya gafarta mashi fa kalu sai suka ce ya rasu lallah ya maikin Allah wa inna filba fil baha'imi la ajra ashe muna da lada in maka shayar da dabbobi in maka shayar da dabbobi muna da lada fa sai manzo Allah ya ce fi kulli zati kabidin duk abin da yake da hanta rataba danya duk abin da yake da hanta danya ajar akwai lada dauki ƙara duk wani abin da kasan yana da danyar hanta to in ka shayar da shi in ka ciyar da shi ko ka shayar da shi yana da lada eh duk wata halitta da kasan tana da hanta ɗanya in ka ce da ita ko ka sha da ita ka lura halitta eh eh mana kiwo da yake yi in gama ya sai ragon yana da lada eh yana da hanta ɗanya a hanta dai da mana hanta dai ta karanta biology ba eh saura ka sai mu kiyaye matsayin kare daban yanzu halin da yake ciki na kishin ruwa daban ko lura da ke ko alade yana cikin matsanancin kishin ruwa ko yana matsanancin abinci da ka sani sai ka ɗebo ka bashi maciji yana da hanta eh kenan idan ka san yana da yana bukatar ruwa ka ganshi sai ka ɗebo mai ruwa ka bashi imana eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik